بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقال بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وقال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح وقال صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة وقال من تطهر في بيته فأحسن الطهور وخرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة والأخرى تدعو خطيئة وقال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر كان أحب إلى الله وقال سيكون عليكم أمراء أكثرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معه نافلة وقال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 barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata daren laraba a yau biyu ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku yinin da ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan sha biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura cikin garin katsina a wannan karatu ko a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki musamman mabiya addinin shi'a mai limamai goma sha biyu wannan shine mu na arba'in da bakwai a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci mai albarka wannan shine na ɗari idan ba a manta ba gabar da ibn taimiyya yake zantawa a kanta shine batu na masallatai a musulunci da yadda musulunci ya umarni da gina masallatai da raya su da ibada ya hana a gina su a kan kaburbura ko a makabarta ya la'anci wanda ya aikata haka wancan darasin da ya gabata ibn taimiyya ya koro mana ayoyi daban-daban a surori daban-daban cikin alkur'ani mai tsarki waɗanda suke magana a kan raya masallaci da waɗanda suke raya masallaci da kuma yadda ya kamata a raya masallaci a yau kuma za mu ji wasu daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda aka ruwaito dangane da raya masallaci wanda waɗannan hadisai kaɗan ne daga cikin ɗimbin hadisan da suka zo kan wannan gaba lada ibn taimiyya ya tsakuro wani abu domin zai yi gini a kansa ibn taimiyya ya ce wa ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil janna wanda ya gina masallaci dan Allah ko ka ce wanda ya gina wa Allah masallaci to ubangiji zai gina masa wani gida a aljanna wa haka hakanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace Bashirin masha'ina في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة كيوى ما سكيكاو أتكين دفندري زوى مسلاتي كيمس البشر da cikakken haske ranar gobe kiyama wa hakanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace man gada ilal masjidi aw wanda ya sammako zuwa masallaci ko ya tafi da yamma a Allahu lahu nuzulan ubangiji zai tanadan masa da wani kabaki kullama gada auraha duk sanda yayi sammako ko yi tafiyar yamma wa kala hakanan ce sallallahu alaihi wa sallama rajuli fil masjidi sallan mutum a masallaci تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة تافسل السا shi kadai a gidansa ko a kasuwarsa da lada ko da mataki ashirin da biyar waƙala hakanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce man tafahara fi wanda ya alwala tun daga gidansa fa ahsana tahur ya kyautata alwalar wa kharaja ila almasjid ya fita zuwa masallaci la yunhizuhu illa salah babu abinda ya zaburar da shi zuwa masallacin sai sallah kanat khutwatahu to takunsa guda biyu dagawa da ajewa kenan ihdahuma tarfa'u daraja daya daga cikin su za ta daukaka matsayinsa martabarsa Wal'ukura ta tadau khati'a ɗaya kuma ta kankare masa kuskurensa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatul rajuli ma'a ar-rajuli azka min salatihi wahdahu sallar mutum tare da wani mutum wato sallar mutane biyu ita ce ta filada sama da sallar mutum shi kadai wa salatuhu ma'ar rajulaini sallarsa tare da mutane biyu azka min salatihi ma'ar rajul ta fi sallarsa tare da mutum ɗaya lada wa ma kana aksara kana ahabba ila Allah duk sanda suka fi yawa wannan ya fi soyuwa a gurin Allah wa hakanan ma'aiki sallallahu alaihi wa ya ce sai ya kunu alaikum umara'u za ku samu wato za a wato za ku samu wasu sarakuna yu'akhiruna as-salata an waqtiha wadanda suke jinkirta sallah daga lokacinta fa sallu as-salata li to ku yi sallah a lokacinta thumma ja'alu salatakum ma'ahum nafila sannan ku sanya sallolinku tare da su a matsayin nafila wa qala hakanan sallallahu alaihi wa sallam yace yusalluna lakum za su yi muku sallah fa in ahsanu falakum in sun kyautata to za ku samu wannan ladan wa in asa'u falakum wa alaihim in kuma sun munana ku za ku samu ladan ku su kuma alhakin yana kansu wa hadha babun wasi'un jiddan wannan babi ne mai yalwa kwarai da gaske wato mai faɗi kwarai da gaske abinda yake nufi hadisan da suka zo a wannan babi suna da yawa kwarai da gaske kamar da kuka ji ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala da yake bayanin raya masallaci daga cikin raya masallaci akwai gina shi a gina shi yayin da babu shi wanda ya gina masallaci dan Allah ya gina masallaci ya ce gashi nan na Allah ne to yana da gwaggwaban sakamako a gidan aljanna domin shi ma ubangiji maɗaukakin sarki zai yi masa gini na musamman a aljanna aljanna tana nan a tanade ba wai daga baya za a samar da ita ba Allah ya riga ya gaya mana cewa ya tanadi aljanna o iddat lilmuta an riga an tanade ta sauraka aljanna tana nan har ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a wasu hadisansa ya ga aljanna din har ma ya eh, an abin da ya ciro wasu abin da ya kai hannu zai ciro wasu daga cikin 'ya'yan itatuwanta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah sai sahabbai suka ga yayi gaba ya mika hannu kuma ya dawo bayan an gama sallah suka tambaye shi mun ga kayi wani abu ba mu gane me yayi ba yace ai wani hantsar 'ya'yan marmarin gidan aljanna ne na miƙa hannuna zan ciro kuma sai na fasa da na ciro to da kunci har alkiyama tashi ba za su kare wato da ya ciro to da har yanzu muna ci ba zai kare ba to wanda ya nuna akwai aljannar kuma ubangiji ya tanade ta da kayan marmarinta balma annabi sallallahu alaihi wasallama an nuna masa wasu daga cikin sahabbansa a cikin aljannas kamar yadda ya je ya ga ya ji motsin bilal a cikin aljanna ya ji motsin takalminsa har yake tambayar sa wai me kake yi ne har na ji motsin tafiyarka a aljanna wato wani irin aiki kake yi wa Allah ce to shi dai bai san wani abu da yake yi ba sama da idan ya yi alwala to ba zai bar ta haka nan ba sai ya mata a biyu wannan shine arja amalin da ya san yana yi wato wani aiki da yake fatan ya samu ladansa da inda aka nuna masa aljannar annabi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu har ya ga wata mata a ciki ya fasa shiga ya tuna kishin Umar umar yake cewa alaika ogaru ya rasulullah kai zan yi wa kishi a ma'aikin Allah ya fashe da kuka to duk waɗannan da ma wasunsu duk suna nuna mana akwai aljanna tana nan iddat an riga an tanade ta haka nan kamar yadda ita ma wuta an tanade ta tana nan to amma wasu hadisai kuma sai suke nuna mana cewa mutum kuma na iya haɓaka aljannar da aka tanadan masa da ayyukan da zai rika yi waɗanda suke ayyuka ne na neman lada na neman kusanci na neman yarda da martaba a gurin Allah to sai wannan kuma ya rika wa aljanna tashi wata wani kawa na musamman yana kara kayan alatu a ciki akwai ta daman an shirya ta ko iya wannan ya samu to shikenan kakarsa ta yanke saka to amma duk da haka wanda yayi wani abu kuma da Allah ya ce in kai zai baka wani sakamako ko zai kara maka to wannan abin kuma zai rika haɓaka aljannar taka yana samar da wasu abubuwa kuma na more rayuwa a cikinta a dalilin wannan aikinka kamar yadda aka sani a aƙidar muta'ala suna kowane musulmi kai kowane halitta da ubangiji ya kallafa masa aiki to ya masa gida biyu ya masa gidan aljanna da gidan wuta ya masa gida a aljanna ya masa gida a wuta saboda kowa yana da waɗannan gidaje guda biyu aikin sa ne zai tantance ina zai je wancan ko wancan dama ko hagu sama ko ƙasa Allah ya sa muna cikin mutanen dama Allah ya sa muna sama ba ƙasa ba haka nan idan aka je mutum ya samu rabansa to sauran Wuraren da suka yi saura wato kamar dan aljanna ya shiga aljanna kan gidansa na wuta yana nan ba kowa haka nan dan wuta ya shiga wuta gidansa na aljanna yana nan to anan ne ake tagabun sai yan aljanna su mamaye gidajen yan wuta shine abin da Allah yake nufi da zalika yawmut tagabun wato kai kayi aikin kwarai amma makocinka arne ne to aka je lahira sai ka haɗe gidansa da naka shi kuma can a haɗa mushi nakan da aka yi da baka yi abin da Allah shi kuma a ce to duk kayan azaban nan da micizan nan da kunamun nan da addinan nan da waye kai kuma duk naka ne <laughs> Allah sauki to wannan abin da hadisin yake nuna man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna kaga akwai aljannar amma idan ya yi wa Allah wani aiki ya gina wa Allah masallaci sai kuma a gina masa wani ɗaki wani gida na musamman a cikin aljanna wannan sakamakon wannan abin da ya yi to ya yi wa Allah to shi ma Allah ya masa tukuici babu shakka na Allah ba za ka taɓa haɗa shi da naka ba ba ka taɓa haɗa shi da naka ba lillazi na ahsanul husna wa ziyada kai kai dan abin da za ka iya yi amma Allah in ya tashi sai ya yi wanda ya fi naka kyau shi ya sa a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace walau mihfasi ko da kamar kejin tsuntsu ne wannan mubalaga fi tasghir amma ba wai ana nufin ka gina masallaci kamar kejin tsuntsu ba to waye zai shiga ana dai nunin inda iya bakin kokarin ka kai dai masallaci ko ya yake to shi kuma Allah zai maka nashi ginin wannan kuma sai ka gani ba wanda zai yi maka bayanin ga yadda na shi yake kai kai ka gina wancan kuma shi ya gina kaga shattana ma baina fi'lil makhluqi wa fi'lil khaliqi kai kai kai wannan ginin da dan abin da Allah ya hore maka can kuma shi Allah ne ya maka to wanda yana daga cikin raya raya masallati a gina su kuma wanda ya haka yana da yana da lada amma da sharaɗin ya yi don Allah wannan shi ne sharaɗin yayi don Allah kamar yadda ya zo a ruwayar tsabarani al-mujam al-ausat hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha manzo Allah ya ce man bana masjidan la yuridu riya'an wala sum'atan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda ya gina masallaci ba dan riya ba ba dan aji a faɗa ba ba dan a ji a gani a ce an gani ba ba dan a gani ba ba dan a ji a faɗa ba to wannan ubangiji zai gina masa wani gida aljanna haka sai da wannan sharaɗin idan ba dan Allah ya gina ba ya gina ne saboda an dame shi an matsa masa da da bukata ce kai da Allah aje a musu ko waɗanda ba wai don Allah saboda yawan naci yau aje a ganshi gobe aje a ganshi ba aje a ganshi a tare shi anan a tura masa wannan a tura masa wannan ci da Allah aje a yi musu yana tsaki yana bata rai wannan ko ko ko mas ko masallacin da zai gina yayi haramaini ko ya fi haramaini a girma to yayi aikin banza ba abin da zai samu saboda ba dan Allah yayi ba dan dai kawai an matsa masa an takura masa kawai dai ya rabu da wannan jela da ake a kansa ko kuma a'a saboda baya son ya fita masallatai na jama'a shi ya riga ya yi tangame man gidansa baya sha'awar ya rika fita masallacin unguwa da fa masallaci kusa da shi dab da shi dan taki kadan zai yi ya shiga masallacin amma sai ya rika ganin masallacin talakawa masallacin da ba AC ba kaza saboda haka sai ya ware dan wani guri a gidansa sai ya yi. ba dan wani abu dan shi ya rika samun inda zai shiga ya sallarsa ba tare da ya shiga cikin jama'a ba to kaga wannan ba dan Allah ya ba shi yasa kai da kake wa jama'a ba za ka iya shigowa kai sallah a masallacin ba daga shi sai ma'aikatansa su kaɗai za su yi amma a kofar shigowa gidansa da kare da 'yan sanda haka ba ka da iko ma ka shigo ya zai bari ma a shigo ce kai ba security kada a bar wani ya shigo saboda haka in sahu ɗaya ake samu to sahu ɗaya nan za a ci gaba da sallah in sahu biyu ne in ma su su uku ne su hudu ne ya dai adadin ma'aikatan da yake da su sai 'ya'yansa in ya damu 'ya'yansa su zo masallaci su sallah kenan to kaga wannan ba da za a yi ce bana lillahi bana nafsihi ya gina wa kansa masallaci amma lahi ne to ba wanda za a hana kuma ya shiga inna Allah ne inna Allah ne to kowa da yake sallah yana da haƙƙi a ciki amma in nashi ne to kuma wannan abin masa kayansa ko sai ku haƙura da naku wannan shine na Allah don haka a sani akwai masallacin da zaka gina dan Allah akwai kuma masallacin da zaka gina dan bukatarka baka san gogayya da waɗanda ka rena ba ka san ana ganin ka wani ma zai ce ka gina masalla kana fita masallaci yan maula za su dame shi saboda ka yan maula su dame shi sai yadda ba ma ɗan maulan ma ba zai isa ya shigo ba ba sai ka gan shi yi maula ba saboda haka a kula da wannan sharadin man bana lillahi masjidan man bana masjidan la yuridu riya'an wala sum'atan bana Allahu lahu baitan fil janna to amma da wani zai gina masallaci amma aka fahimci ya ce za ta sa ya gina ba don Allah zai yi ba wato kuna da filinku kun saya kun hada kudi kun saya ko gwamnati ta ba ku kuna so za ku gina masallaci ba ku da kuɗin gina masallaci sai wani zai zo ya gina amma fa dukkan alamu sun nuna shi ba dan Allah zai gina ba ko dai zai gina saboda in an tashi zaɓe ku ba su ku bashi ko ku yi masa kamfen a masallacin ko dai wani dalili da zai fito baro-baro don wannan zai yi to shi za ku bashi ya gina ko ku a'a za ku ce a tun da ba dan Allah ne ba za mu yarda da wani abin da aka yi ba dan Allah ba da ka tafi da ka ba masu wanne ya kamata a kyale shi ya gina ko ku a kore shi a ce gaskiya tun da ba dan Allah za ka gina ba mu masallacin mu muna so a gina shi akan ikhlasi akan taqwa afaman usisa bunyanahu ala min Allah khairun amman usisa ala shafa harin fanhara bihi fi nar jahannam assasa wanda ya gina ginin sa akan taqwa zai zama ɗaya da wanda ya gina ginin sa kuma ba akan taqwa ba ce kai wannan ginin ba akan taqwa aka yi shi ba ba masu to idan ya zo ce zai yi aiki zai gina masallaci ko zai gina makaranta amma riya'an ba ruwanmu zo ka gina mu dai ai ba riyar za ta sami sallah a ciki ba sallar mu mun yi ta dan Allah kai kuma riyar ka akan ka saboda ka zo kai riyar ba ruwanmu wannan kai da Allah ne mu dai a gina mana masallaci in muka zo muka yi sallah a ciki muka yi ikhlasi a ciki Allah zai karba illa iyaka dai kawai shi wancan da ya ginin bai samu komai ba illa ma wato dakon zunubi da yayi na yi wani abu ba dan Allah ba wannan hadisi na man bana lillahi masjidan Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi hadisi ne na Ubaidillah al-Khawlani yake cewa naji Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu inda qaulin nasi fihi hina bana masjid Rasulillah lokacin da ya gina masallacin manzon sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fadada masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya fadada masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan sayyidina Usman shi ma da yazo a zamanin sa ya kara masa saboda buƙatuwar wato al'umma saboda al'umma suna ƙara yawa masallacin yana kara masa yana kara matsewa saboda haka kara fadada shi to lokacin da ya fadada shi sai waɗanda suke yan adawa sai su karka cewa kaga ma ya canza abin da manzo Allah ya yi sai suka rika sukansa da wannan wasu wasu zaka ga cewa aikin alherin da mutum zai yi maimakon ayaba masa a kai sai kuma ya zama wani dalili na sa. to irin waɗannan baya da za ka yi da su kai dai ba za ka fasa aikin alheri ba saboda su don ba dan su kake yi ba ba don yaban su kake yi ba sau kana yi don Allah sai na Usman lokacin da ya gina masallacin nan aikin alkhairi ya yi gabaninsa sai na Umar ya yi kuma sahabbai suna nan babu wanda ya soke shi da ya yi laifi amma a zamanin sai na Usman kamar da kuka sani fitintunu sun yi ta faruwa akwai waɗanda suka rika an giza mai kan turuwa suka rika ziga suka rika wato zuga mutane a fito a yi wa sayyidina Usman bore to da abin da yayi na alkhairi sai a soke shi kai. to daga cikin ayyukan da yayi na alkhairi wanda ya kamata a yaba masa a jinjina masa a ambace shi da shi akwai fadada masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi to sai aka rika sukansa ana yawo ana yama didin sa ko ina ya canza abinda da manzon Allah yi to shine sai yake cewa innakum qad aksartu kuna ta yawo kuna suka na nan da can kuna ta maganganu da yawa wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni kuwa naji manzo Allah yana cewa man bana masjidan lillahi قال بكير حسبت أنه قال bihi, به Allah الله عز وجل bana الله lahu بيتا في الجنة wanda duk ya gina masallaci dan Allah ko ko ya gina wa Allah masallaci bukair cikin masu ruwaya da yake cewa ina tsammanin ya kara da cewa yabtazi bihi wajhallahi yana neman fuskar ubangiji da wannan banallahu lahu baitan fil janna ubangiji zai gina masa wani gida a aljanna wannan abin da yake nuna mana wato in aka ce gina masallaci ya kunshi ka gina masallacin da babu shi kwata-kwata ko ku akwai shi amma ka faɗaɗa shi ka shigar masa da gyare-gyare to za ka samu wannan ladan kun ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam daman yana nan ba wai babu shi ba abinda sayyidina Usman yayi shine ya faɗaɗa shi ne ya ƙara masa wato faɗi wannan yasa ya shiga karkashin wannan hadisin mambana bana lillahi masjidan ba tare da wannan kuma ya rage ladan wato asalin ladan wanda ya gina masallacin ba ce wannan masallacin namu wani ya zo ya ce zan faɗaɗa muku shi ƙara yalwata muku shi ƙara gyara muku shi to za a ba shi ladan wanda ya gina masallaci duk da ba shi ya fari ginin masallacin ba tun daga farko sannan kuma wannan ba zai rage wa shi asalin wanda ya gina masallacin ba shi ma yana nan da nashi ladan ba tare da an taɓa komai daga cikinsa ba wannan shine abin da asalin hadisin yake nuna mana hadisi ne muttafaqun alai hadisi na biyu hadisi ne wanda uh, abu dawud da tirmizi suka ruwaito shi daga buraida ibn al-husayn uh, ibn majah ya ruwaito shi daga anas hakanan ya kuma ruwaito shi daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhum jami'an manzo sallallahu alaihi wasallama yace bashiril masha'ina fi zulamil layli kai bushara kai albishir ga masu kai kawo almasha'in siga ta ta mubalaga ta mashi mashi mai tafiya a kafa to almasha mai yawan tafiya ya je ya komo ya je ya komo to nan almasha'in ya nuna kullun za su tafi masallaci daga gidajensu su komo gidajensu a kiran sallah su kuma fita su tafi masallaci aikin kenan saboda ka suka zama masha'ina an gane ko masu kai kawo fi zulamin laili a cikin duffan dare ilal masajidi zuwa ga masallaci ka yi musu albishir bin nuri tam da cikakken haske wato suna fita su tafi masallaci cikin duhu kaga wannan ya nuna ana maganar sallar isha'i ko sallar asubahi da ita ce ake fita a tafi cikin duhu sauraka suna fita sallar asuba ba sallar isha'i suna fita sallar a subahi don su yi sallah tare da jama'a wanda an keɓance waɗannan salloli da an bato saboda su ne askalus salati ala munafiki sallar da tafi kowace nauyi akan munafukai wato munafukai ba kasafai sukan iya fitowa su zo sallar isha'i cikin jama'a ba ba kasafai sukan iya fita sallar asuba su cikin jama'a ba wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa ga falalar waɗannan salloli guda biyu kuma kasancewar munafukai suna son idan za su yi ibada tunda ba don Allah za su yi ba to ku gani kusan suna yi a wancan lokacin masallatai ba ma fitilu bare in ka shigo da isha'i ko da asuba amma san ka shigo ko in za ka tafi a ganka akan hanya za ka tafi saboda ka cikin duhu ne su kuma suna son a ga suna tafiya tun da kaga wannan sallar ba wanda zai gansu ko a hanyar tafiya ko in sun je cikin masallaci ba wanda zai san sun je to me dalilin da su je saboda ka ma sai ba za su je ba idan qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkuruna allaha illa qalilan Allah ya ce daman ba suna so ne suke tashi su je sallah ba a cikin mutuwar jiki da kasala da ganda suke fita kuma daman suna fita ne yura'unan nas dan a gani ba wai dan Allah ya ce su je sallar ba a'a dan a gani saboda haka sai ba san zuwa akwai sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi barazanar ya maje ya kokkona musu gidajensu ya ce na kusa in na himmatu na yi niyya na kudurci aniyar in sa a yiwo kirare a yiwo itace sannan in sa a tayar da sallah sannan in saɗaɗa zuwa ga mutanen da ba sa zuwa sallar isha'i in ƙona gidajensu, ba dan dai akwai yara da mata ciki yara da mata ba a farlanta musu sai sun zo ba a wajabta musu sai sun zo sallah cikin jama'a saboda haka su meye laifinsu da zai sa a ƙona gidajen kuma a ƙona gidajen su ma za su cutu annabi ya fasa yin wannan hukubar ya so ya musu wannan hukubar ba dan dai abin ya hana yi ba wanda yake nuna cewa ashe abin suka yi ba karami bane har ma ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya kona musu dukiya saboda wannan to ya nuna abin ba karami bane wanda yana cikin hadisan da alhanabila suka yi hujja da shi akan wujubi salatul jama'a wajabcin sallar jam'i idan mutum yana jin kiran masallaci a kusa wajibi ne ya ansa kira ya je sallar jam'i su yana cikin hujjojin da suka yi hujja da shi akan jumhur yawancin malamai sun tafi akan sunniyar sallar jam'i cewa sunna ce mai karfi amma su sun tafi akan wajabci kuma suna daga cikin yana daga cikin dalilan su wannan hadisin da muka karanta har ma a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce za su samu wani dan romo romo da cinyoyin kaji to da ka gansu sun zo ba kakkautawa ko da can jiki ne sai sun ƙara su wato da a ce wani wata moriyar duniya za a samu to za ka gansu amma tun da sai an je can za a samu ladan to su wasu yadda ma akwai can ɗin ba da ka gaba abinda zai kawo su to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya ambaci waɗannan sallo ko ishara zuwa ga waɗannan salloli na asubahi a sallar isha'i da sallar asubahi annabi ya ce kai musu bushara anan ba ana nufin wani mutum a bi ainihi ba ana nufin a yi musu bushara kawai su ji wannan ba wai kai kadai ake nufi da umarni ba wannan annabi dai umarni ba wani mutum yake nufi ba yana nufin kowa da kowa ma ya san masu wannan hali to ya musu albishir bin nuri ta yawmal qiyama da cikakken haske ranar gobe kiyama nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim na rabbana atmim lana nurana waghfir lana naka ala kulli shay'in qadir hasken su zai rika yawo gaba gare su da bayan su ranar da suke da bukatar haske ubangiji zai sakanka musu da wannan hasken kuma hasken da attam ma'anar attam ayyuhitu bihim ta ko ina suna ganin shi su gan shi ta gaban su ta bayan su ta inda suka juya za su da hasken yayi can saboda haka a cikin haske suke sabanin munafikai su za su zo a cikin duhu يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وبنجي تيرانا دا منافقي munafukai maza da mata za su rika cewa muminai unzuruna ku dakata mana mana naqtabis min ku ɗan tsaya mu ma mu shiga hasken mana hilar wa ra'akun faltabi sunura shi ku koma baya turan gini turan zane kun bar hasken ku a baya na ce bayar duniya ku koma baya can ku nemo hasken ba a nan ake samun shi ba a nan kowa nafsi nafsi saboda hilar ju'uwa ra'akun a ce da su ku koma baya faltabi sunura na bainahum sur sai yi katanga tsakaninsu da mu'mini katangan nan da kofa batinuhu fihi rahma ciki rahama ce wa zahiruhu min qibalihi al'azab daga gabansa daga waje kuma azaba ce yunadunahum munafikai na kiran waɗancan mu'minai ɗan uwansu wanda suka san tare suke a nan duniya tare ake kujuba kujuba ta yau da kullum tare ake sallama tare ake azumi tare ake fita jihadi da su komai tare ake alam kun ma'akum ba tare muke a duniya ba ga gida na ga naka da harkoki na tare muke yi aka yi mun abin nan za a kai mun haihuwa in gaya maka aka yi maka ka gaya mun sa ɗauran aure mu je tare Masallacinmu guda kana gani na ina ganin ka alam kun ma'akum kanu bala eh tare muke ba mu ce ba tare muke ba sai dai tarayyar ba iri ɗaya ba ce. walakin na tun an fusa kun fitini kanku ne kun fada cikin fitina Wartabtun, wa tarabbastum wartabtun, wa tarabbastum kun zauna jiran daku kuna jiran ku ga an murkushe musuluncin gaba ɗaya? ku koma cikin abokan gabanmu wartabtun kuna ma shakka abin nan da muke yi ma wai da lada ma anya musuluncin ma dai kawai ko dai kawai dai yaudarar saki wa gharratkumul amani gurace gurace da na san duniya kuna jin abin da kuke yi daidai ne wannan ya ruɗe ku wato yana daga cikin tarkon shaidan ya jefa wa mutum umniya ya rika ganin shi ne yake yin daidai ga shi faɓar na yake kan hanyar shi amma rika jin shi ne yake daidai ya rika ganin wancan da ya kauce masa ya kauce wa sa ya kauce wa hanyar gaskiya saboda haka shi zai faɗa cikin bala'i shi yasa Allah maɗaukin sarki ya gaya mana irin cewa irin wannan tarko ne shi ɗan yawa Yahudu da Nasara وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الله جمي تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين اكتبامي شقاء الجنة سيب يهودي كو نصارى واتو بيهودي يتي بامي شقاء الجنة سيب يهودي نصارى يتي آآ بامي شقاء الجنة سيب نصاري الله تلك أمانيهم وانا قولة قولة تنسنيكين to kuma daman shaidan ya yi alkawarin wannan wala umanniyan na zan jefa musu guri su rika jin cewa a'a dai abin nan da suke haka yake Allah ce ya ido hun wa yana musu alkawari yana kuma jefa musu Su shi ne Allah ce wartabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullah asira al'amarin Allah ya zo mutuwa ko alkiyama wa gharrakum billahi al mai rudar jama'a mai rudar bayi ya rude ku shine shedan don wadanda za su tashi da haske cikakke sune ne muminai maza da mata yau mataral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushra al yawma jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha zalika huwa alfawz al'azim khalidi na fiha abada zalika huwa alfawz al'azim haka ubangiji a annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai wa masu kai kawo zuwa masallaci kai musu albishir anan suna fita cikin duhu to sani ubangiji zai musanya musu wannan duhun da haske a ranar gobe kiyama hasken kuma cikakke imamu tabarani a cikin al-mu'jam al-awsat ya rawaito ruwaya da isnadi kikkiawa daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yudhi'u lil ladina yatakhallaluna ila al masajid fi dhulami bi nurin sati'in yawm al qiyamah ubangiji zai haska kama waɗanda suke suke wato tafiya zuwa masallatai cikin duhu to suna tafiya su kauce ma wannan su shi yasa ce takhallalun wato su kauce ma wannan rami su kauce ma wannan abin nan suna kokarin yadda dai ba za su cutu ba saboda duhu kai musu bishara abin nan in Allah zai haskaka musu da wani haske mai ƙarfi ranar gobe kiyama haka nan ya fitar a cikin al kabir da kyakkyawar salsala daga Abu Darda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man masha fi zulmatil ila masjid laqiya Allah azza wa jalla bi nurin qiyama wanda ya tafi masallaci cikin duhu to zai haɗu da ubangiji ranar gobe kiyama da haske ibn hibban ya fitar da hadisi shi ma da lafazin man masha fi zulmatil layli ila al masajid atahu Allahu nuran yawm al qiyamah haka nan manzo Allah sallallahu ce man gada ilal masjidi masjid raha wanda yayi sammako zuwa masallaci aw raha ko ya tafi da yamma wato yayi kai kawo zuwa masallaci safe da yamma asubahi ce sallar azahar ce sallar la'asar ce sallar magriba ce shine gada auraha a'adda Allahu lahu nuzulan ubangiji zai tanadan masa da kayan liyafa annuzul tana zuwa da ma'anar liyafa ko annuzul gurin da zai saukar da shi wato masaukin baki ubangiji zai tanadan masa da masaukin baki ko zai tanadan masa da kayan liyafa zai tarar masa da kabaki wato na bakunta kullama gada auraha duk sanda ya safi da safi ko da yamma wato duk tafiya ubangiji zai masa wannan tanadin duk tafiya ubangiji zai masa wannan tanadin saboda yana cikin wato tara wa kansa kayan jin daɗi ne da muriya a aljanna duk zuwa da komowa da zai yi wato gina gidansa yake na aljanna tare da tarawa kansa abinda zai more rayuwarsa a gidan aljanna wani hadisin a zahirinsa yana nuna wanda duk ya je masallaci ba a faɗi sallah ba amma makasudin abinda ake nufi yaje je masallaci don wata ibada sawa'un sallaci wacce ita ce ala ra'sil ibadat da ake a masallaci ko ko ya je wani darasi ko ya je ainihin domin aikata wani abin da yake da alaka da addininsa to babu shakka yana ƙarƙashin wannan hadisi ba ambaci sallah ba don ya kunshi tafiya masallaci domin aikata dukkan wani abin da yake ibada ne dukkan wani abin da yardajje ne a gurin Allah haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul rajuli fil masjid sallar mutum a masallaci tafdulu ala salati fi baiti wa suqihi bi 25 daraja ta dara sallarsa ta fi sallarsa shi kaɗai a gidansa ko a kasuwarsa da daraja 25 hadisai sun zo daban-daban wannan hadisin an rawato shi ta hanyar Abu Hurairah Abu Sa'id ibn Umar ibn Mas'ud Ubay ibn Ka'ab Anas da sahabbai da yawa da suka maganar falalar wanda ya salla cikin jam'i akan wanda ya sallah shi kadai a gidansa ko a kasuwarsa ko a shagonsa ko a ina ne ba ya zo da lafuzza daban-daban ya zo da lafazin 25 daraja ya zo da lafazin 27 wa 20 daraja da malamai suka yi ta tattaunawa akan waɗannan lafuzza wanne ne ba wanne ne ba wasu ce da farko an ce 50 daga baya Allah ya ƙara ya koma 27 daraja da farko an ce 25 sannan kuma aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi aka ce a an ma ƙara yanzu ya kai 27 wasu malama aka suka hada tsakankanin hadisan wasu suka ce a 25 daraja 25 da 27 din duk suna nan saboda za a samu fifiko tsakanin waɗanda suka je suka yi sallar tare da jama'a wani masallacin ya fi cika akan wani saboda haka zai fi lada shine za a bada 27 wanda bai kai shi cika ba a bada 25 wato 25 wasu suka ce a ai su kansu mutanen sun sha bamban wani zai zama yayi alwala tun daga gida ya taso daga guri mai nisa ya taho cikin nutsuwa har zuwa masallaci wani kuma a kofar masallacin ne yayi kicibi za a yi sallah ya alwala ya shiga ba ɗaya suke da wanda ya taso takanas ya ta tattaki ba har zuwa masallaci da wanda kawai cin karo yi za a yi sallah kawai ya shiga akai da shi don haka wancan sai a ba da 27 wannan a ba da 25 wasu suka ce a cikin sallar ma wani zai nutsu sama da wani don haka shi wanda ya samu nutsuwa sama da kowa ya samu 27 wanda kuma bai kai shi ba ya samu 25 haka dai malamai suka yi ta ta ainihin ah, tattaunawa wajen su hada waɗannan hadisai domin su fitar da wani abu guda ɗaya amma abinda alhafiz ibn hajar yake cewa hadisin yana nuna wanda ya taso daga gida ya yi ɗahara daga gida ya taho shi zai samu 27 daraja wanda kuma ba daga haka ba zai samu ƙasa da haka <clears throat> wasu kuma suna ganin ubangiji ne ya ƙari daga 25 aka ƙara ya kai 27 to falala Allah tana da yalwa ko mai ma zai iya faruwa a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wanda ya zo sallah babu shakka yana da wannan lada yana da lada wato yana da daraja fifikon lada 27 akan wanda ya sallah shi kadai wasu suna tsammanin abinda hadisin yake nufi shine wanda ya sallah shi kadai a bashi lada daya wanda ya yi cikin jama'a a bashi lada 25 ko da bakwai haka wasu suka ɗauka sai a ce kai yanzu ladan ka ɗaya ni kuma cikin jama'a ne ladan ashirin da bakwai wanda kuma ba haka ba ne abinda hadisin ya ce ta fudulu ta ɗara sallar mutum shi kaɗai ta ɗara sallar mutum shi kaɗai da daraja ashirin da bakwai ko da daraja ashirin da biyar kaga ta ɗara Wa nuna cewa wancan ɗaya ba ne ra. wannan kuma 27 wato idan wancan za a bashi 100 to wannan za a bashi 127 ko 125 wancan za a bashi 50 wannan za a bashi 75 wato akan dukkan ladan da ake ba wa mutum daya to wannan ka kara 27 ko da biyar akai an gane tunda alqur'ani da sunna sun nuna mana cewa mutumin da duk yayi aikin lada kwaya daya yana ana linka masa shi sau nawa sau goma ila 700 dha'fin ila ad'afin kathira wallahu yudha'ifu liman yasha man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha Allah ce wanda duk yazo da aikin lada ɗaya, to yana da kwatankwacin wannan goma to kaga kamar da ya faɗa a wani hadisin Allah madaukakin sarki yana ba da lada lada goma akan aiki ɗaya sannan yana ya masa su har zuwa rubi 700 kai har ma zuwa rubi barkatai wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim to ashe kaga ashe mutumin da yayi sallah ta kama yayi sallah sa shi kadai to ba za ka ce ladan ba dai ba tunda an ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha kaga an ruɓa masa shi guda goma ko ba lalle tsaya goma ba annabi ya ce za a iya ruba masa har zuwa 700 kai har zuwa ma rubi sama da haka to ko nawa aka sa masa dai ko nawa ya kama ladansa to shi wanda ya yi sallah tare da jama'a to za a samu rubin wannan a ƙara masa rubin har zuwa har zuwa 25 ko 27 kaga abin da ta zarar tazarar da yawa wato in zai samu ɗari bakwai to wannan ɗari bakwai sau ashirin da bakwai ko ɗari bakwai sau abin kaga akwai akwai tazara da yawa to gara ba sa ce mai tsabar yawa to wannan shi ne abin da hadisin yake nufi tafzulu wato tana samun fifiku wato fifikon aka faɗa sannan daraja ɗin nan ba wai lada ɗaya yake nufi ba eh, ce daraja wato lada kwara kwara 20 da a'a ina ba kwara ba daraja din da baka san iya abin da Allah ya tila a cikin kowace ɗaya ba kowace ɗaya baka sani ba idan an ce wanda ya yi ya yi sallah tare da ya bi ya yi sallar gawa yana da kiratun kiratun da aka ce zai kai dutsen odi girma to kaga magana kwara don wani ka ce kwara kwara 20 sai ga kwara kwaranni ne ba yawa ne da su ba amma daraja din baka san iya girmanta ba Allah kawai shi ya san yaya girmanta ta yake to wannan hadisi yana cewa salatun rajul fil masjidi sallar mutum a masallaci tafdulu ala salatihi fi baitihi ta dara sallarsa a gidansa wato shi kadai wa suqihi ko a kasuwarsa bi 25 daraja da daraja 25 hadisin wanda yafi kusa da wannan shine hadisin Abu Huraira hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu ar-rajulu fil jama'a sallar mutum a cikin jama'a to da'afu ala talatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 da'fan za a ninninka ta akan sallarsa shi kadai a kasuwarsa ko a gidansa ko a kasuwarsa ninkin wa wazalika haka na samuwa ko zai samu haka ko dalilin da zai sa ya samu haka annahu idza tawadda'a idan ya alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalar thumma kharaja ilal masjidi, masjid sannan ya fita masallaci la yukhrijuhu illa as-salah ba abin ya fitar da shi sai sallah lam yakhtu watan, ba zai yi taku ɗaya ba illa rufe lahu biha daraja face an ɗaukaka masa daraja da ita wa hutta anhu biha khati'a an kankare masa an share masa wani laifi da wannan fa idza salla idan yayi sallah ya gama tare da liman lam tazalil mala'ikatu tusalli alaihi mala'iku ba za su gushe ba suna ta masa addu'a ma dama fi musallahu matukar yana gurin nan da ya sallah wato masallacin da ya sallah suna cewa Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wato ya ubangiji ka masa salati ya ubangiji kai masa rahama kai masa salati kai masa rahama haka za su yi ta masa addu'a matukar yana wannan gurin in aka ce fi musallahu ba ana nufin a daidai bigiran da ya salla ba ma'ana a inda ya salla a masallacin da ya salla ba za su gushe ba suna masa addu'a wala ya zalo ahadukum fi salatin man tazara salah dayan ku ba zai gushe ba yana cikin samun ladan sallah matukar sallah yake kira wato kamar sallar yake yi matukar dai yana jiran sallah ya yi ya zauna jiran isha'i to yana cikin ladan wannan sallar ne da haka su mala'iku za su ci gaba da yi mata addu'a kowa ya san addu'ar mala'ika addu'ar da ta fito daga waɗanda la a sunan Allah ma amarahu mai faru da mayu. umaru to wannan ya yi kusa da lafazin da ibn taimiyya ya ambato wakala a wani hadisin na Imam ahmad da abu dawud da ibn kuzaima da nasa'i nabi ce man taɓa harafi baitihi fa ahsana tahur wanda ya yi tsarki wato ana ana nufin alwala tun daga gidansa ya kyautata alwala wa kharaja ila almasjid ya fita masallaci la yunhizuhu illa salah ba abinda ya fito da shi ba abinda ya turo shi ya ingizo shi sai sallan nan kana qutwatahu to takunsa guda biyu daga kafa da ajewa ma tarfa'u daraja dagawar za ta daga shi za ta daga masa daraja wal ta tadau khati'a ajewar kuma za ta kankare masa abin nan ko kuma takunsa guda biyu in ya taka ɗaya a kafar dama a ɗaga masa daraja in ya taka ta hagu a sauƙe masa wani laifi da yi wannan hadisi imamu ahmad da abu dawud da ibn khuzaima da nasa'i sun ruwaito shi lafazinsa kamar yadda ya zo a cikin sunan abi dawud hadisin ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu yace salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman as-subh wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah asuba tare da mu fa qala sai yace ashahidun fulan wala yazo wato da wani muka yi sallah qalu la suka ce a'a bai zo ba qala ashahidun fulan wala fa da shi muka yi sallah قالوا لا ce a kala sai ce inna hataini salataini waɗannan sallolin biyu yana nufin isha'i da asuba asqalu salawati ala almunafiqina sallace da tafi nauyi ka munafikai walau ta'lamuna ma fihi ma da kun salladan da suke yake cikin waɗannan salloli biyu la ataitumuhuma walau habwan ala ruka da kun zo koda da jan gwiwa ne wato ka karewar haƙuri da wahala ka zo akan gwiwa kana jan gwiwa wa inna saffal awwal ala misli saffil mala'ika sahun farko kamar sahun mala'iku yake wanda ya samu wannan to kamar ya samu shiga sahun mala'iku walau alimtum ma fazima fadilatuhu labtadartumu da kun san falalar sahun farko to da kun rika tserereniya kowa yana yana son ya riga wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli sallan mutum tare da mutum wannan hadisin mu na biyu kenan sallan mutum tare da mutum azka min salatihi wahdahu ta fi sallarsa shi kadai lada wa salatuhu ma'ar rajuli ne azka min salatihi ma'ar rajul yayi sallar kuma tare da shi shi shi wato shi shi abin tare da mutum daya a tare da mutum biyu ta fi lada sama da yayi tare da mutum daya wa ma kasura fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala duk sanda aka fi yawa to wanda ya fi soyuwa gurin Allah ta'ala wanda ya nuna masallacin da ya fi cika ya fi wanda bai kai shi bai kai shi balada an gane wanda ya nuna masallaci yana gwargwadon cikarsa gwargwadon irin ladan da mutane za su samu waɗanda suka halarci wannan guri wato ko yaushe aka samu ko wato za a samu kuma ƙarin daraja ɗin wanda wannan yana nuna in aka yi sallah cikin jami'i ana samun wannan garabasar da annabi sallallahu alaihi ya faɗa sannan kuma har ila yau yawan mutane gwargwadon yawan mutane kuma gwargwadon irin fifiko har ila yau da za a iya samu tsakanin masallaci da masallaci a wani hadisi ko kula yana nuna takun mutum zuwa masallaci ana rubuta masa shi a ɗaukaka matsayinsa a kuma kankare masa laifinsa kamar yadda bani salama gidajensu suna nesa da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam bani salima wanda kabila ce wanda suke zaune a gurin da ake kira yanzu quba abin nan qiblataini kaje akwai inda ake cewa masjidul qiblataini to wannan shine masjidul bani salima ta kabila ce da suke zaune a wannan guri a da can tafiya ce ba karama ba daga nan zuwa zuwa masallacin ko yanzu ma a ce ka tafi a kafa akwai dan jayawa duk da masallacin yanzu ya cinye madinar ta zamanin manzo Allah duka yanzu bayan bubbuda shi da aka yi kusan duk gidajen sahabbai na da da kwaye duk madina ta kare a cikin masallacin gaba daya amma duk da haka dai akwai tazara to saboda haka sai wasu daga cikinsu suna so su rika zuwa akai akai tunda kaga a irin wannan yanayi ba koyaushe zaka iya samun sallah ba wata ka samu wata kuma ba ka samu ba sai suka su su sai su bar gidajensu na can su dawo su gida kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu a'a ce eh, ya bani salama diyarakum diyarakum tuktab asarukum ku zauna a dajin ku za a rubuta muku takun da kuke saboda ka ubangiji yana rubuta takun da kuke don haka ku zauna can da sanar koyo taku to duk iya ta ku iya matsayin da za ku kuma samu kenan to shi yasa anan malamai suka ce to anan zai rage takunsa don ya samu masallaci a ce za ka zo maimakon ka rika buɗe kafarka ka rika ɗan mammatse ta saboda an ce duk taku duk kaga wanda ya iya adadin takun ka iya adadin to wasu malamai suka kawo wannan tambayar to shine wasu suka ce a abinda ya kamata da ya yi tafiyarsa da ya saba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ataytum almasjid fa ataytum as-salah fa'tuha bil waqari was sakina fama adraktum fasallu wama fatakum fa'timu amma an samu athar da suke nuna cewa sahabbai suna yin wannan yataqarabuna al-khuta cewa suna rage wato tafiya wato suna takaita daga kafa masa bude kafa su sosai saboda akwai sanda sabit ibn aslam al-bunani ya taso tare da anas za su taho masallaci anas ya ɗora hannunsa akan kafaɗarsa sai ke a hankali shi kuma sabit yana so ya zo masallaci da wuri to amma kuma ganin ga malaminsa kuma sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na rike da kafaɗarsa, sai ya hakuri suka tafi a hankali da tafiya kamar suna sanda shi kuma sabit yana jin tsoron su rasa sallar ma to da suka zo sai bayan an gama sallah sai ana take tambaye sa ka san abin da ya sa na yi haka sai ce bai sani ba sai ce to shi ma abuzar ya yi haka ya tambaye shi ya ce shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya haka sauraka ashe in ka takaita tafiyar ka ma amma dai kai yadda ba za ka rasa sallah ba kuma wasu malamai suka ce aka kawai da ka saba tafiyar ka normal abinda ka samu shi kenan shi ya sa wasu ke cewa gidajen da gidan da ya fi falala gidajen da suka fi falala gidan da suka fi kusa da masallaci ko gidan da suka fi nesa da masallaci eh? wasu suka ce shi gidan da ya fi kusa da masallaci ya fi falala amma kuma wanda yake nesa da masallaci a tahowa ya fi falala haka ne gidan da yake jikin masallaci kamar gidan manzo Allah ya jikin masallaci yake ya bude kofa ya shiga kuma sannan na jikin masallaci wato ba kasafai zai zai rasa sallah ba sannan da dai wani huci na alheri da za a yi to zai ji shi sabanin na nesa amma kuma aka tashi zuwa masallaci wanda yake nesa sai ya fi sai ya fi samun lada inda mutum zai yi sallah shi kadai an ce tafdhuru salatul fajr bi 27 daraja to sai sai in ya tashi sai ya sallar sau 27 dan ya kamo wanda ya cikin jami'i zai yi yayi ya sake yi ya sake sai 27 ah, akwai wata kissa da abul qasim al-bagawi ya faɗa yana ji daga abu obaid al-khawlani ce wata rana ya je ya rasa sallah da ya rasa sallah da ya dawo gida sai ya yi ta sau 27 saboda ya samu wancan ladan sai mafarki gashi nan a cikin wata tawaga ta mahaya mahaya da wakai shi ma yana kan doki amma da sun tsere masa in ya su kwani dokinsa ina na su sun yi gaba sun masa fintinkau sai suka waiwai suka ce ina ai ba za ka kamo mu ba ya ce saboda me saboda mu cikin jam'i muka yi wato shi da ya yi ko guda nawa ba zai kamo su ba su cikin jam'i suka yi kuma ko kula wanda ya yi sallah cikin jam'i shi farilla ce amma in kai sallah kai kadai ba a yadda aika sake farilla ba dole sai dai wacce za ka yi kuma ta zama nafila ce amma ba farilla ba to kaga shi waccan ne farilla ce gaba daya ta zama a matsayin 27 shi kuma wannan guda ɗaya ce kawai yayi wannan ita ce farilla sauran kuma duk nafilu ne sai zai nafila ta kama kafa farilla ba zai yiwu ba saboda haka duk yadda ya so ko nawa zai yi ta ba zai yiwu ba akwai masail da ya kamata mu nuna to amma kasancewar lokaci yayi zamu hakura sai sati mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هداهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan السلام عليكم assalamu آه، مالا a malan kamar yadda ka faɗa imam mahadi alaihi salam wai ba a haife shi ba to amma ka san ko in ce ka yarda zuriyar sana nan a duniya to kaga a akwai renin wayo anan na ce ban yadda akwai shi ba kuma ka ce na yadda akwai zuriyar shi an taɓa zuriyar abinda babu shi asali babu shi babu shi matsala suka samu an riga an kirga mutum goma sha biyu kuma an ce ga ta inda za su biyo aka taho aka taho sai da aka zo alhassan al'askari sai ya zamana kuma gashi bai haihu ba saboda ka kaga dole kuma a yi nemo ina za a samu ciku haka dole a kirkiri tatsuniya a cikin ƙarya domin a yi ciko da ita to ya za yi yadda na yi bayanin asalin abin nan ya yi samo asali saboda haka sai a kawo mun abin da ya warware wannan bayanin amma kawai a ce na yadda babu shi kuma a ce na yadda da zuriyarsa an taɓa mutum da babu ya yi zuriya ahalul baiti akwai ahalul baiti tunda ba shi kaɗai ne daga cikin gidan ba akwai su suna nan ahalul baiti kamar da muka ce duk suna nan 'ya'yan Husaini ne da akwai ƴaƴan Hassan ma amma dai zuriyarsa daga daga Fatima ne radiyallahu ta'ala anhu akwai ƴaƴan Hassan akwai ƴaƴan Husaini to Husaini din nan yana da ƴaƴa ba banda Zainul Abidin banda Ali ibn al-Husayn yana da ƴaƴa sannan Ali ibn al-Husayn din nan shi ma yana da ƴaƴa banda wanda suka bawa matsayin akwai muhammadu ibn al-Hanafiya shi ma yana da yana da abin saboda haka maganar a ce zurriyarsa tana nan eh tana nan amma wannan ba shi yake nuna shi wannan mahadin da babu shi ya haife su ba babu ba za ta haifa akwai ba sannan ya ce kuma dai kuma duk da dai na san ko in ce baka san suwa yi ahalin baiti ba amma ka yarda da hadisin da ya ce limamai sha biyu za su bayyana ko ka amince to kaga ka ce na yarda kuma ka tambe ni ko na amince ka yi hukuncin na yarda ko sannan kuma ka ce ko na amince wato ita kanta maganar akwai tafka da warwara in ka ce na yarda ba kuma bukata ka ce sai na amince in ka ce na yarda to ni kuma ina da ikon in ce gaskiya na yarda ko ban yarda ba kuma kai baka da ikon ka ce na yarda ka bar ni kawai in faɗi na yarda ko ban yarda ba amma maganar Ah, annabi ya ce limamai goma sha biyu za su bayyana sai ka kawo hadisin ni na san wannan hadisin ƙarya ne ba gaskiya ba ne cewa limamai za su sha biyu za su bayyana maganar limamai sha biyu za su bayyana za su bayyana ba gaskiya ba ne abinda na sani la ya zalo hadal islam azizan ma waliya alaikum na ashara khalifa akwai bambanci tsakanin khalifa da imam limamin masallacin na imam amma ba khalifa ba ne duk wani wanda yake jagorantar mutane ta fuskar addini imam ne amma ba khalifa ba khalifa istilahi shine wanda ya maye gurbin wani mai mulki kamar yadda Allah ya ce wa annabi Adam khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa saboda shine jagora a lokacin sa babu sama da shi ƴaƴansa duk karkashin su ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil wa la tattabi hawa ubangiji ya kira annabi Dawud khalifa saboda me saboda mulki da Allah ya bashi wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahu mulka wal hikma Allah ya bashi mulki saboda haka kira shi khalifa ya maye gurbin wanda yake gabanin sa amma ku waɗanda kuka faɗa kuka ce khalifofi ne sha biyu kuka ce imamai ne khalifofi ne su ne khalifofin da hadisin yake nufi waƙi ya nuna ƙarya ne domin a sayyidina ali shi kaɗai da ya riƙe khilafa sai hasan saboda cikin sha biyun da kuka lissafa biyu ne suka suka yi khilafanci amma sauran goma din ko in ce tara din tunda babu cikon na goma wannan tatsuniya ce sauran tara din babu wanda abinda ba kuke faɗa guje-guje suke suna koyewa a za a yi khalifa kuma ya koyi saboda haka maganar duk tatsuniya ce wana ina ta mamakin ma kuma a ce ba ka san ahalul baitin ba zan to su ai su ahalul baitin ba da yake magana na san su ko ban san su ba a mun dai mun sha bayanin su ai ahalul baiti kuma ana jin mu kullum muna fadar ahalul baiti din nan da matsayin su a karatun nan ma mun zana wasu a karatun nan ma mun zana wasu mun ba da tarihin wasu to idan kuma akwai wasu ahalul baitin wanda ba mu san su ba sai ga mana in kuma wannan tatsuniyar ce ahlul baiti to kaga wannan kuma wani abu ne daban wani ya ce yaushe ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha ta rasu sannan kuma jihadi ta yi ko kuwa a gida ta rasu aisha radiyallahu ta'ala anha ta rasu shekarar hijira 58 kuma ba a gurin yaƙi a kashe ta ba a gidansu ta rasu abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya mata sallah idan na kasance idan mutum ya kasance yana yana yin ɗaya daga cikin sallolin nan guda biyu mafi falala amma ɗayar yana yawan makara wato asuba yake nufi da to ya ce a iya ce masa munafiki a'a aka ce masa munafiki ba dan yana makara layi aka dai kawai da ya kokarin yadda ba zai makara ba amma ba wai dan mutum yayi wani abu da ya munafiki sifa ce wa shiga an faɗi yadda take su dai haka suke to amma in wani mutum da gangan da gangan da gangan ba wasu dalilai yasa baya zuwa to ya kwaikwayi wata sifa ta munafiki amma shi din ma ba za ka ce masa munafiki bane ta fuskar akida sai dai ka ce ko kana kwaikwayon wani aiki na munafikai wanda ya ce ina tambaya game da fassarar waɗannan baitoci ne hayatu iqdamil uquli iqalu wa aktharu sa'il na zalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa ghayatu dunyana azan wa wabalu ولم نستفد في بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه wa وقالوا wannan baitocin ah, fakhruddin razi ne ibn al-khatib shi ya yi su ƙarshen rayuwarsa bayan ya gama rayuwarsa a cikin tarkace na ilmul kalam san rayuwarsa gaba ɗaya ya ƙare ta cikin ilmul kalam ilmin cece kuce da tawilin sifofin Allah da barin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama da jahiltarsu da katsalandan a cikin sifar ubangiji da aikinsa to a bisa ga haka ya rayu rubuce-rubucensa duk akan irin wannan yayi to da ya zo ƙarshen rayuwarsa ya fahimci cewa duk ya ƙare rayuwarsa a banza bai amfanar da kansa ba bai tsaya ya yi tintintini cikin ayoyin Allah ba ya shigar da kansa cikin rudani har ya zo ƙarshen rayuwarsa bai fitar da kansa daga cikin wannan rudanin ba ilmul kalam bai amfane shi ba hankalin da yake tinkahu da shi da takama da shi bai amfane shi ba shine waɗannan baitoci yake cewa ƙarshen daman wato gabatuwar hankali wato hankali ya wuce gaba ƙarshensa zai samu kansa cikin da bai bai domin zai je idan inda zai kasa yin gaba akwai abin da hankali ba zai risko shi ba musamman abin da ya shafi sifofin Allah hankali ba zai risko shi ba la tudriku al absar wa aktharu sa'i al alamin dalalu shi yawancin yunkurin mutane da kai kawansu da ƙoƙarinsu idan dai ba da in Allah ba to duk a ɓata yake wato Allah shi ne kawai zai ɗora ka akan hanya amma ba ku ji ba ku ji barka ba kai kaɗai wa arwahuna fi wahshatin min jusumina yace irin mu irin mu dan muka bar sunna muka bar alqur'ani muka bar sunna muka bar tafarkin salaf to rayukan muna cikin kewa da tsoro a cikin jikunan mu duk hankalin mu kullum ba a kwance yake ba wa ghayatu dunyana azan wa Wabadu. Karshen duniyar ga abin da muka samu a duniya duk wahalar da kai ne da cutar da kai ba abin da muka ilamun wahalar da kanmu cutar da kanmu walam nastafin fi bahsina tula umrina tsawon rayuwarmu gaba ɗaya ba mu amfana da komai ba cikin binciken da muka rika yi siwa an jama'a na fi kila wa kalu ce dai mun tara kila wa kalu kila wa kalu in kila kulla kulla kila shi kenan magana ba kala Allah ba kala Rasul wanda ya ce masallaci ne ke da masu kula da shi wajen tsabtace shi kamar ladan to amma masu shugabancin masallacin ba su ba su haƙƙi su to malam me zai ce to asali ya kamata shi wanda zai aikin masallaci ya ɗauka don Allah ya sa wannan a ransa da farko ba laifi masallaci ya rika taimaka masa idan akwai bukatar a taimaka masa ba. wani watakila zai aikin baya bukatar taimakon kowa shi kansa mai taimakawa ne ba ya da raunin da zaka ce a zo a taimaka masa yana da sana'arsa amma yana da wani lokaci da ya ware yakan zo ya share masallaci ko ya goge-goge da sauransu akwai kuma wanda watakila yana cikin bukata don haka sai a taimaka masa saboda bukatarsa shi kuma ya sa ikilasi a cikin aikinsa wannan shine abin da ya kamata a yi shi ya sa ikhlasi kada ya fushi saboda ba a bashi ya ce to ya ma daina share masallacin kowa ya zo ya sallah a haka shi za a nuna wa haka yana ga kullum na karɓar taimako amma ba za a bashi ba ko a bashi ya daina ko ya ce ba haka aka yi da shi ba ko ba a cika masa duka ba ko wani abu irin wannan a su kuma waɗanda suke kula da masallacin idan a shugabannin masallacin idan har akwai halin a taimaka masa to yana da kyau a cigaba gaba da taimaka masa kada a ki taimaka masa ko ba don komai ma dai ya ka aje a sa shi cikin wani wata matsala ta ta aƙida ta niyya da sauransu wannan ya ce ka yi magana game da sahun farko a yau sannan naji ibn taymiya yana cewa man jaa awwalu awwalun nasi wa to wato yayi rubutun yayi rubuta larabci amma da har bakakken da bakakin boko kaga sai an yi sai an yi sosai man ja awwalun nasi wasafa wasafa fi kai wannan wallahi ba zan iya karantawa ba da ya rubuta nassin da larabci sai in iya karantawa amma yanzu wannan zai wahala ne ah, wannan yace assalamu alaikum fadar Allah innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah fawqa aydihim فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما آهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيأتي إن شيئا سنة كاو هجة دوانا آير كان شوا wasu sahabbai musamman abubakar da umar da usman sun warware a mubaya'a da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to ina hujja take ni ai banga hujjar ba ina take Allah ya ce faman yankus fa inna ma yankus ala nafsi wanda ya warware kansa yawa wanda ya cika abinda Allah yayi wa Allah alkawari da shi to Allah zai bashi lada mai girma anan an ce Abubakar ya warware ko Umar ko Usman to ya kai ta zama hujja kuma in ka ce an ce faman nakasa sai ka sa Abubakar da Umar a ciki ni kuma sai na sa su a cikin wa man aufa ai ban sanya aka yi za a ce wai ana hujja yau da a ce ayar ta ce abubakar da umar sun karya to sai ka ce ga aya baro baro ta faɗi sunansu amma har kawai ka ɗau gabar farko ka cusa abubakar da umar a ciki ba za ka sa su a gaba ƙarshe ba fa man aufa bima ahada alaihullah abinda duk tarihi su yake nuna kuma sun cika kai wata tuhuma ce kake musu ta banza da wufi wanda shi wanda kake rigimar dan shi shi ma bai yarda da kai ba akan wannan ya yarda da su ya tsaya tare da su ya taimaka musu a jihadin da suka yi saboda haka ban sanya aka yan shi'ar har suka yi hujja ba kai ma mai rubuto wannan bai kamata ka rubuto ka fata mana lokaci ba yau da a ce wani abu ne da shubha ma ba ma wani shubha a ciki ba da Allah menene aqidar taqiyuddin nabahani wanda ya kirkiro kungiyar hizbut tahrir menene bambanci saki aqidar sa ta ahlus sunna sufi ne ash'ari sufi ne kuma ash'ari haka ba asali ɗan ɗarikar rufa'iya ne mutumin falastin ne ko kuma mutumin labanan ne sauraka akida saba ta ahalar sunna ba ce da haka ita kanta kungiyar jama'a hizbut tahrir ba kungiyar ahalar sunna ba ce suna da abubuwa da yawa da suka kaucewa koyarwar sunan manzo sallallahu alaihi wa sallama da wanda muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh